Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Laraba 26 ga watan Yuni shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 17, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalar da niya da kuma alfa rediyo na birnin kumasin Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barka mu da hantsi, Baba ya kuma makeri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu. To bayan kun gama jin labarai za ku ji tattaunawar wakilin mu Haruna Dauda da Dr. Ibrahim Abdullahi Wakawa, babban jami'i a asibitin masu rashin lafiyar hankali na Maiduguri kan ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin tunatar da al'umma akan illolin da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi ke haddasawa. bayan haka za mu kawo muku maimakin shiri na ciki da gaskiya akwai kuma sharhin jaridun ƙasar kamaru da sakonni da kuka aiko mana ta waya amma duk sai kun ji wato cikakkun labaran duniya To jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfil hashin gumel. manyan jami'an amurka da iran na ci gaba da cacen baki gargaɗin juna yayin da kuma a lokaci guda suke cewa ba su da ƙaunar shiga yaƙi shugaban amurka donald trump ya faɗi a ofishinsa na oval da yammacin jiya talata cewa duk abin da suke so a yi a shirye yake da wani ɗan jarida ya tambaye shi ko yana da wata dabarar fita idan har yaƙi ya ɓarke trump ya bayar da amsa cewa ba za mu buƙaci wata dabarar ficewa ba ba na buƙatar hanyar ficewa shugaban na amurka da safiyar jiya talata ya yi gargaɗi ta kafar twitter cewa abin da zai biyo bayan duk wani hari daga iran kan duk wani ɗan amurka ko gawurtaccen wato gawurtaccen karfin soji sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya faɗi jiya talata cewa a wata ziyara da ya kai afghanistan cewa gwamnatin trump za ta mayar da hankali kan yarjejeniyar zaman lafiya a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita zuwa watan satumba wannan ziyara ta shina zuwa ne yayin da aka shirya ganawa tsakanin jami'an amurka da na taliban a qatar a wannan makon ranar 29 ga watan yuni domin ci gaba da zagaye na gaba a tattaunawar da aka kwashe watanni ana yi da zummar samar da yarjejeniyar a siyasance kan yakin a kasar afghanistan ina fatan za mu samu cin yarjejeniyar zaman lafiya kafin ranar ɗaya ga watan satumba wannan shine wa'adin da muka ɗauka a cewar pompeo lokacin da yake magana da manema labarai a ofishin jakadancin amurka da ke kabul bayan gana wasu da shugabannin afghanistan gasar dai ta shirya gudanar da zaben shugaban ƙasa ranar 28 ga watan satumba manyan jami'an amurka sun ce kar ma wani ya sa ran cewa za a iya cimma wasu mashahuran yarjejeniyoyi lokacin da shugaba donald trump ya gana da shugaban china xi jinping wani lokaci a wannan satin bayan wato a bayan fagen taron kolin manyan kasashe ashirin masu karfin tattalin arziki da ake kira g20 a birnin osaka na kasar japan jami'an sun ce babban dalilin ganawa su shine domin su cimma yarjejeniya fara sake zaman tattaunawar cinikayya wadda ta wargaje a watan mayu zaman tattaunawar na goma sha ɗaya ya gaza samar da matsaya a kan damuwar amurka kan makudan kudaden da china ke samu wajen shigar da kaya amurka da kuma zargin satar fasaha da ake yi wa kasar china Trump ya riga ya barazanar saka ƙarin haraji ma wasu ƙarin kayan da China ke shigarwa Amurka na dala biliyan 325 wanda kenan zai shafi kusan dukkanin kayayyakin da China ke shigarwa Amurka waɗanda a yanzu harajin kashi 25 cikin 100 da aka sa akan kayayyakin China na dala biliyan 250 bai shafe su ba. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A cewar wani babban jami'in Amurka yin amfani da karfin soja a kasar Venezuela har yanzu shine zaɓi domin goyon bayan yunkurin kawar da shugaban ƙasa Nicolas Maduro da yake magana a wani taron manema labarai na ma'aikatar harkokin wajen Amurka jiya Talata. Jami'in Amurka na musamman a Venezuela Elliot Abrahams ya ci gaba da kira ga Maduro da ya sauka daga kan mulki. Ya ce shingen da ke kare samar da zaman lafiya ya danganta ne ga ƙin sauka gefen Maduro ya yi. amurka na ɗaya daga cikin ƙasashen duniya hamsin da ke goyon bayan shugaban 'yan adawa wan guaido wanda ya ayyana kansa a matsayin shugaban ƙasar na wucin gadi a watan janairu maduro yana ci gaba da samun goyon bayan ƙasar china da rasha manyan ƙawayensa babban mai ba da shawara a fadar white house jared kushner ya faɗi jiya talata cewa za a iya aiwatar da shirin tattalin arzikin da zai samar da ci gaba ga falasɗinawa ne kaɗai idan har sun amince da shi a matsayin sharaɗin cimma zaman lafiya da yake magana jiya talata a wurin buɗe taron ƙarawa juna sani a bahrain domin fara samar da hanyar zaman lafiya tsakanin isra'ilawa da falasɗinawa kushina ya ce falasɗina ba za su cimma burinsu ba ba tare da cimma yarjejeniyar zaman lafiya ba a siyasance amincewa da batun inganta tattalin arziki wani sharaɗi ne na warware sauran matsalolin siyasa da suka kasa warwaruwa a baya a cewar kushina ya ƙara da cewa a gaskiya ci gaban tattalin arziki da wadata ga falastina ba zai samu ba ba tare da an samar da maslaha ta siyasa ba ga rikicin da ake yi wanda zai tabbatarwa da isra'ila tsaro da kuma baiwa falastinawa mutuncin da ya kamata kananan yara sama da 200 da ake wato da ake rike da su a wasu ginin ma'aikatan tsaron kan iyaka waɗanda aka bayyana a halin da suke ciki a matsayin maras kyau kuma maras tsafta a makon da ya gabata an ɗauke su zuwa wata hukumar amurka jiya talata kamar yadda hukumar lafiya suka tabbatar labaran duniya ke kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla. Ranar 26 ga watan Yuni ta kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ajiye domin tunatar da al'ummar duniya a kan illolin amfani da miyagun ƙwayoyi. Wakilin sashen Hausa da muryar Amurka Haruna Dauda ya tattauna da Dr. Ibrahim Abdullahi Wakawa babban jami'i a asibitin masu rashin lafiyar hankali na Maiduguri da ake kira Federal Neuropsychiatric akan muhimmancin wannan ranar ga kuma yadda tattaunawar ta tafi. alhamdulillah yana da muhimmanci sosai wannan da rana da majalisa kungiyar lafiya ta duniya ta keɓance na 26 ga watan yuni na kowane shekara don tunatar da duniya akan illa da ta'amuli da miyagun kwayoyi suke jawowa wannan muhimmancin gaskiya ba abu bane da za a iya fayyacewa bai daya alal misali a nigeria a shekara da ta gabata akwai bincike da aka gudanar duk ƙasan gabaki daya ya nuna cewa kashi goma sha hudu na cikin al'umma najeriya suna amfani da wani bangare na kwaya da yake gushe da hankalin mutum wannan yana nuni da ɗaya daga kowane mutum shida za a iya samun mai amfani da kwaya sannan kuma a fannin mu kamar na jihar borno wannan bincike da aka ya nuna wajen kashi tara cikin ɗari wato kusan kowane mutum da ya cikin goma ana samun wanda yake ta'ammali da miyagun kwayoyi hakan kuma ya sake munana ne sakanadiyan wannan rikici da aka samu a wannan bangare na kasa mutane da yawa sun samu kawunan su cikin mawuyacin rayuwa da ya ta'azzara su ya sa su suke amfani da wasu mayakan kwayoyi shekaru na baya can a ce shekaru 20-30 da suka shige da kyar kaji mace tana amfani da mummunan abu na maye amma wannan bincike da aka yi ya nuna cewa mata kusan ana samun kashi shida cikin ɗari wanda suke amfani da muggan kwaye so gaskiya yana da muhimmanci a wayar da jama'a da kai a kowane al'umma matasa su ne suke ci gaba da al'ummar aiki na economy da komai yawancin matasa ne sannan kuma bincike da ya nuna ya nuna kashi kusan sittin. ko saba'in na cikin masu ta'amuli da mayagun kwayoyin na sun kasance ne mutane da suke tsakanin shekara goma sha biyar da shekara hamsin. to raka da ka bayanin cewa kamar wannan rikici na ringimin boko haram ya kara waita mutane wajen shan miyagun kwayoyi haka wannan jiha ma kamar ta na ne wannan batun shan miyagun kwayoyi ke dangantaka da wannan rikici. yawa yawancin jama'a da suke amfani da miyagun kwayoyi sanadiyan wannan rikici mutane ne alal misali da da suke da abin hannun su ko suna zama a gidajensu rayuwa na gudana yadda ya kamata da kwatsam suka samu halin su kawunan su cikin wannan hali dan adam in ba mutum da ya tawakkali bane ko ya hakuri da yadda ya samu kansa cikin rayuwa yana wuya ya ci gaba da rayuwa cikin mawuyacin hali ba yadda ya saba ba so wansu suna amfani da kwayoyin ne domin su kwantar da hankalinsu ko kuwa su manta da ababen da ya faru da su a sanadiyan haka aka samu sannan kuma zama a cakuɗe kamar a wasu camps na masu gudun hijiran ana samun matsala da miyagun mutane suke zama dillalan sayar da kwayoyin a nan kuma zaka gan ana ta gudanar da irin wannan ayyuka mutane da yawa suna fadawa ciki shi ne matsalolin da ake samu akwai batun mata da ka taɓo ka ce mata ma sun shiga wannan batu na shan miyagun kwayoyi wanda ne kake gani ya kawo mata cikin wannan haka da shi ganin an fi danganta maza da shan miyagun kwayoyi to Allahu alam globalization da kuma canjin yadda yanayi yake yana ɗaya daga cikin wannan ababe ai da a arewa da namijin ma an ka gan yana sha abun mamaki ne ama amma yanzu zaka gan kowa da kowa ya samu ruwan dare amma ɗaya daga cikin abun da yake ciki gaskiya irin ah, alaka da wasu bangarori na duniya ta fannin intanet da kuma irin fina-finai da muke kalla da wasu ababe gaskiya suna ɗaya daga cikin ababen da suke sa ake samun canjin yanayi cikin wannan hali. To madalla haruna dauda kenan a tattaunawarsa da dr ibrahim abdullahi wakawa waɗannan wato kafin dai mu ci gaba sai a ci akata da wannan wakar da ke bisa inji. Mutanen gida daji suna zance kwaya ba ta da kyau dokar a sha kwaya. Dokar a sha kwaya kakanka baya sha babanka baya sha bai kai kashan kwaya kar ku sha kwaya. kwaya ku ba shi da kyau matar ka baya sha matar ka ba ta sha yayan ka baya sha bai sa ka sha kwaya to kar ku sha kwaya kwaya fa ba ta da kyau takalla ba nan dai kwaya ku ba ta da kyau takan sa a lalace kwaya ku saurara kwaya ku bar sha dai sha fa ba ta da kyau Allah ku saurara to kar ku sha kwaya. To kar ku sha kwaya kwaya fa ba ta da kyau jama'a ku saurara kwaya ku ba. To tun da ba na sha wannan abu ya sha to kar a sha kwaya. kwaya fa ba ta da kyan jama'a. To ma sai a kiyaye da shan kwaya. waɗannan shirye-shiryen da da zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu karfe uku ne da minti goma sha biyu na dare a nan washington ga shirinmu na gaba jama'a salamu alaikum masu sauraro muna kan bin bahasin ma'aikata kimanin hamsin na kamfanin buga kuɗin najeriya da aka kora daga aiki a shekarar goma sha biyu. sakamakon abin da suka ce satin naira miliyan ɗaya da rabi da ɗaya daga cikinsu ya yi babban manajan kamfanin umar abbas masanawa kamar yadda muka muku a baya ya amince zai yi bayanin matsayar kamfanin kan lamarin duk da ba a lokacin da ya hau mukamin aka samu akasin ba wakilin Hassan mai na kaina ya je kamfanin takardar korafin waɗanda aka kora don samun amsa ko matsayar kamfanin ƙarshe dai kamfanin ya buƙaci a miƙa masu tambayoyin ɗaya bayan ɗaya a rubuce don nazartar su kafin ya mai da martani ga ma bayanin abbas masanawa ta wayar tarho inda yake cewa suna da haƙƙin a ba su dama su faɗi bayani daga ɓangarensu. su. eh to alhaji umar na ce wayannan mutanen kuna da eh, masaniya kan lamuran su waɗanda aka sallama dubu biyu da goma sha biyu dalilin wata sata da aka yi a nan kamfani ai mu lokacin ba mu zo ba eh na gane yawa mu zo ba amma da yan official ne akwai wani information da kuke nema ku je ku rubuta mu official sai mu abunka amma duk abin da aka yi is documented kuma menene ya faru is documented so an rubuta official will be able to respond duk wani inquiry yawwa to ai wato alhaji umar da yake kasan harka ce ta rediyo eh, tana bukatan a sa wani ko kai ko ka ba da wani umarni yayi magana ne da baki eh shi ne ce in ku rubuto ko ku zo ku same mu ga abin korafin da kuke ci sai mu tell you the truth who are not there then but they don't there ko me fare da ko ba ka ba eh na so whatever it is you will know the truth whatever it is eh, we are transparent we are an open transparent organization So whatever it is, we'll tell you the truth. We'll tell you, we'll give you all the records what it is. So Mako and Skama Korafi, you come to us, we'll tell you the truth. Yanzu dai za mu tura tambayoyin kamar yadda wakilin ya kawo mana labarin abin da kamfanin buga kuɗin ya bukata. gabannin samu ansoshin za mu leƙa jihar filato inda za mu kawo muku wata takaddama ta barin lungu tsakanin makwabta biyu shekaru 25 da suka wuce ta ƙarewa duk da shiga kotu da ma umarni daga hukumar tsara birane ta gwamnatin jihar har ma da sa bakin malaman addinin musamman kungiyar izala mai korafin abdullahi malamu muhammad ya ce akwai lokacin da aka tura 'yan sanda da bindigogi don tabbatar da umarnin kotu amma jama'ar unguwa masu mara baya ga bangaren da ake takaddamar da su suka fatattaki 'yan sandan mun tuntaɓi wasu daga cikin waɗanda wannan takaddama ta shafa inda suka tabbatar da aukuwar lamarin da alkawarin yi mana magana don fatan kawo ƙarshen takaddamar. Gabannin kammalar wannan shiri da yadda Allah za mu ji matsayar gwamnatin Filato ko hukumar kula da tsara birane ta jihar. Ku kasance da mu cikin shirin. Suna Nasar Fil Hashin Gumel. Assalamu alaikum. Sunana Abdullahi Malami Mohammed wanda nake zaune a Jos a shagari kwana fa. wannan wace unguwa ce kuma sai ka ɗaga murya wajen magana um, wannan unguwar shagari kwana ce a Fa, jos north local gamma e, eh, wannan unguwar tana makwabtaka da waɗanne unguwanni ne wannan unguwa tana makwabtaka da unguwar rimi da febuna da unguwar rogo da afata wato ya nuna dai tana tsakiyar karamar hukumar jos ta arewa Barai da gaske tana tsakiyar karamar hukumar jos north ya ka faɗa da turanci kenan shikenan a menene malami me ya faru mai kake so ka faɗa wannan shiri na ciki da gaskiya dan na ganka da wata takarda jere da wasu sunaye kusan sun kai kusan takwas ne ko tara ga sunan dai wato abin da yake faruwa dangane da ni wato wuri ne fili wadda na saya mai fandishon ɗaki takwas da kango hudu a gaba a hannun malam umaru gombe wanda yake zaune a inuwa kano a jos amma a yanzu ya koma bauchi da zama yaushe kashe wannan gida kuma gidan an fara gina shi ba gama ba kenan eh gidan an gina kango hudu ne kawai sai dai fandishon ɗaki takwas. amma kalmar kango mai kai a hausance an ce kango a sani na ana nufin fagini ne wanda babu kowa a ciki kawai a yi katanga kawai a kyale ta haka abin da ake nufi da kwango inda aka fara gina ba a sa kwano a sama ba ba silin ba kwano mhm. shine kango to bayan na sayi wannan wuri a wurin umar ma'azu ya sayar mun wuri akan kuɗi naira shekara 25 akan kuɗi naira dubu saba'in da biyar. Naira shekara 25 kuɗi naira dubu saba'in da biyar. Eh. Yanzu wannan naira dubu saba'in da biyar inda za ka iya lissafi darajarsa a yanzu da waɗancan shekarun kamar kuɗin za su kai kamar miliyan ko kuma kamar nawa. Za su kai darajar wannan kuɗi kamar a yanzu zai kai kamar miliyan uku. Bayan haka malam umar ma'azu bayan ya sayar mun wannan wuri a doka wadda muke da ita ta jihar filato ta lan of sabe akwai angon layi sai ya cire mana shi bayan ya cire mana angon layi ya ɗauki ragowar fili wato don masu sauraro su gane tun da masu sauraron mu ba wai mutanen jihar ba ne kawai eh, mutane ne na kasashe ma daban-daban menene angon layi Abin da ake nufi da angon layi ba a hada gida a nan plateau state tsakanin gida da gida akan bar kafa biyar zuwa shida wato gida akwai lungu kenan ah, dan ah, ina jin a kano suna ce masa loko akwai eh, lungun da za a iya bi a wuce tsakanin gida da gida ba a hada katanga na'am ba a hada katanga a nan filato akwai lungu wannan lungun saboda ruwan gidan wani ya zo ba zai zuba gidan wani ba zuba wannan lungun in gobara ta taso ba za ta taba gidan wani ba za a bi ta lungun ne a kashe wannan gobara to muna ji cigaba da bamu labari me ya faru daga nan bayan ya cire mana wannan angon layi shi umar ma'azu sai zo ya canza shawara ya ce to ya kamata ma mu sai wannan wuri gaba daya domin me domin mu haɗe shi domin yana so zai koma gombe da zama na ce babu kuɗi a wuri na akwai wakili na alhaji badamasi ciyaman na yan kasuwar mataimakin ciyaman na yan kasuwar bayan banki jos terminus ya kira ni a waya wadda shi na wakilta dama ya saya mun wannan wuri ya ce to ga abin da yake akwai na ce ba kuɗi a ƙasa shi malam umar mu'azu ya ce ko da difosin ne a bashi alhaji badamasi ya ɗauki kuɗi naira dubu goma ya ba umar mu'azu akan cewa za a cika dubu sittin da biyar ya zama na magana an layi an haƙura da shi to daga baya dillalin da ya kawo muka yi wannan ciniki da shi sai sake ɗauko wani mutum mai suna iliya sani kan cewa wannan rabin tun da dubu goma muka bayar ya sayarwa iliya sani ya ƙara dubu goma a kan yadda muka saya malam umar ma'azu ya ce to mu kuma fa da muka ba da albas ya ɗauki takardu da lan of land survey na wurin ya bamu yaya za a yi ya karɓo wannan land survey kuma a ɗauki dubu goma mu a mayar mana shi umar dillali ya ce shi ya kawo ni shi ya kawo wakili na alhaji badamasi shi ya kawo iliya sani saboda haka shi ya san yadda zai je daidaita daga nan ya karɓi kuɗin iliya sani dubu tamanin da biyar an samu ƙarin dubu goma akan inda ya sayar min waccan fili na biyu bayan an yi haka an gama bayan an yi haka an gama kwana biyu na Legas na zo na ci gaba da gini na bayan na gama gini na lokacin da na gama gini waccan wanda aka sayarwa bai bar wannan angon layi ba wanda aka cire mana da farko shi ne sai ya zo ya samu umaru ya ce to akwai magana biyu ji alhaji badamasi na farko akwai maganar angon layi wadda doka ne saboda gobara sannan na biyu akwai maganar dubu goma da ya ba da albas ba a dawo mar ba sai ce to ya gaya wa wannan dillali umar dillali wannan magana saboda haka mu samu umar dillali zai dawo da wannan kuɗi to dubu goma umar dillali daga baya da ita mun bar da allah amma angon layi ne tun da doka ne ah, ya dawo da kudin kokon bar shi da allah mai kake nufi ya dawo da wannan dubu goma waccan wuri da ya riga da sayar wani mun yadda je ya sayar mar amma me a bi doka a cire wannan angon layi saboda ruwan gidansa ya zuba angon layi in gobara ta tashi ba za ta tsallako gidanmu ba to daga ƙarshe ma gobara ta faru a gidansa abdullahi malamu muhammad kenan yake bayanin da su da makwabcinsa idan allah ya kai mako mai zuwa za mu dora a daidai inda muka tsaya yanzu a madadin nasiru adamu kaya wanda ya taimaka wannan shiri ya zo gare ku nisar fili hashin gumar ke cewa mu kasance lafiya. kuma da la'adar sheka yanzu kuma ga sharhin jaridan kamaru za mu fara shirin jaridar namu ne na wannan makon da jaridar liswara ta kasar jamhuriyar Kamaru an da tarwato mana cewar shugaban kasar Mustabiya yana kokarin nada waɗansu sababbin darakta janar da janar a masana'antu da kuma kamfanoni mallakan gwamnatin kasar ta jamhuriyar Kamaru sai kuma jaridan filkam an da ita kuma ta hango mana cewar ministan albarkatun gandun daji na kasar Kamaru yanzu dai ya miƙa wa masu gudanar da ayyuka na tsaron gandun dajin babura guda 96 domin ganin cewa sun ci gaba da gudanar da ayyukan nasu kan kamo waɗanda suke halaka namun daji sai kuma jaridar emergence an da ita ma ta ce ministan yawon bude idanu na ƙasar jamhuriyar kamaru bello buba mai gari a yanzu dai ya yi tsokaci akan waɗansu kamfaninka da suke gina manyan ɗakunan otal ɗin da ake buƙatar saukan baƙi wanda yanzu haka suke jawo nawa kuma sun karɓi kashi tamanin daga cikin kuɗaɗen da aka rantaba hannu da su sai kuma jaridar sans de tour an da ita ma ta nuna mana cewar sababbin darakta janar da za a nada na manyan kamfaninnika da kuma masana'antu kasar jamhuriyar kamaru za su samu garabasan albashi mai kwari da ma kudaden alawus a kasar ta jamhuriyar kamaru jaridan la message kuma cewa ta yi yanzu haka kotu kotun ladabtar da sojojin kasar jamhuriyar kamaru za ta gurfanar da dakarun tsaro guda bakwai waɗanda suka aikata waɗansu manyan laifuka a jihar arewa mai nisan kasar ta jamhuriyar kamaru jaridar le quotidien kuma cewa ta yi magoya bayan dan adawan kasar jamhuriyar kamaru maurice kanto wanda yanzu haka yake garkami a gidan maza da ke birnin yawunde sun shirya aniyan yin wani gangami a ƙarshen wannan mako domin su tursasawa gwamnatin kasar da ta sako musu shugabansu jaridar independent kuma cewa ta yi shugaban majalisar dokokin kasar jamhuriyar kamaru mustaka kabayage jibrin yanzu dai ya dakatar da magatakardar majalisar har sai baba ya gani jaridar jaridar novel kuma ta tabbatar mana cewar gobarar da ta lakume wani bangaren matatan man fetur din kasar jamhuriyar kamaru sonara wani bincike da ake gudanarwa yanzu dai an damko wadansu manyan ma'aikata guda biyar wanda ake ganin cewa suna da hannu a cikin gobarar za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon da jaridar levoa desant an da ita ma ta gulmata mana cewar wata motar safa da wata gongoro sun yi taho mu gama a kan hawan dutsen baci wanda ya sanadiyan mutuwan mutane ashirin da dama kuma suka jikata mahama Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru. To a da Muhammad Awal Garba yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da ke aiko mana. Assalamu alaikum sashen Hausa na Amurka. mai magana alhaji audu mai gora kampala malamadorin jihar jigawa ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da zaben shugabannin majalisar jiha guda biyu da aka yi a jihar bauchi wannan ba karamar kuskure ba ne a tsari irin na demokuraɗiyya yan majalisar jihar bauchi ya kamata ku zama masu bin doka da oda ku ne ba al'umma suka zaɓe ku domin ku je ku yi musu doka yadda za ta amfane su to amma kun waye gari kuna karya doka yaya mutum goma sha ɗaya za su je su yi zaɓen shugabancin majalisa da mutum goma sha takwas a wajen majalisa wannan ba ƙaramin kuskure ba ne a tafiya ko a ra'ayi irin na dimokuraɗiyya. assalamu alaikum da amurka daga maniyar ɗan uwa mai allah na cikin garin jega ina jinjina da gwamnan jihar kebbi a tiku gudu dangane da matsalolin barace-barace da ya miƙa shi ga mai martaba sarkin bandu alhaji ilyasu bashar kuma ilyasu bashar ya tara mallaman addini kala-kala aka zauna aka yi nazari aka cincinta aka ga abin da ya kamata ya allah kawa ilyasu bashar albarka kai mai ƙarfin gwiwa ka ba shi nasara cikin wanga al'amari assalamu alaikum sashin hausa radio america sunana ayuba garba imam daga katin madaki a jihar bauchi ra'ayina na yau yana roƙon sabon gwamnanmu na jihar bauchi da ya taimake mu da wasu hanyoyi guda biyu na farko hanyar da ta tashi daga garin katin liman ta shiga garin lamba ta je garin nasarawa ta wuce garin siyi lallai idan ya mana wannan hanya ma'aikatanmu da 'yan kasuwa da kuma manoma za su samu sauƙin fitowa kan hanya su zo wajen aikinsu sai kuma hanya na biyu wanda ya tashi daga garin gameru ya shiga garin siri babba to madalla yanzu kuma ga sarfilu ya dawo mana da labarai a takaice. takaicen manyan jami'an amurka da iran na ci gaba da cacar baki da gargadin juna yayin da kuma lokaci guda suke cewa ba su kauna shiga yaƙi shugaban amurka donald trump ya faɗi a ofishinsa na oval da yammacin jiya talata cewa duk abin da suke so a yi a shirye yake da wani ɗan jarida ya tambaye shi ko yana da wata dabarar fita idan har yaƙi ya ɓarke trump ya bayar da amsa cewa ba za mu buƙaci wata dabarar ficewa ba ba na buƙatar hanyar ficewa sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya faɗi jiya talata cewa lokacin wata ziyara da ya kai afghanistan cewa gwamnatin trump za ta mayar da hankali kan yarjejeniyar zaman lafiya a kasar da yaƙi ya ɗaiɗaita zuwa watan satumba to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin sai can da la'asari ya ji wasu abokan aikinmu a madadin shi sarfilu hashim gumal da ya taimaka muka gabatar da shirin sai wanda ya shirya ba da umarni solomon abu sai kuma injiniyanmu na wannan hantsi mr darren smith baba ya ko makeri ne daga nan washington dc ne ke sallama da ku salamu alaikum